Assalamu alaikum, barkanmu da watan Ramadana 'yan uwa sunana Fatima Abubakar Sharif. Ni ce zan gabatar muku wannan zango na Magi Diaries. Alhamdulillah kasancewa ta wacce za ta koya muku yadda za ku girka abincin iftar da ƙaramin kuɗi. Kamar yadda muka saba a Magi Diaries. Yau ina da baƙuwa wacce za ta taya ni girka muku abinci yau saboda haka ina lale da Rita. Bismillah. Sanni da zuwa. Ramadan Karim. Beautiful show <laughs> Ramadan Kiki. Sanni. Yeah, kike? Lafiya lau. Kana biyu. Lafiya. Ya shigowar Ramadan. Na gode ma Ubangiji. Masha Allah. So yau are mu yi girki Today we are diving into the realm of our blended cuisine as we are making ayamashi pasta, also known as local spaghetti. Before we dive into the cooking process, we will take a short break as we return, the cooking adventure begins. Mama, you know, To ɗana, je ka canja kayanka ka ka ci abinci. ‘Ya'yana su ne rayuwata, na san sai sun ci sun koshi za su iya yin nasara a rayuwa. Tun da na gano magi soya chunks, kara sinadarin protein a abinci na. Domin da magi soya chunks zan iya ba su sinadarin protein a cikin abincinsu. Abinci mai gina jiki ga iyalina a kullum. Barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda na gaya muku yau za mu yi ayamashe spaghetti. Kun taba cin ayamashe spaghetti? Na taba cin shakui dadi. <laughs> so, yanzu kafin mu shiga cikin wannan girki zan nuna muku ingredients ɗin da za mu yi amfani da shi. To, na farko, I have onions, wato albasa. Ina da palm oil. Ina da smoked fish, mm. yes. Ina da ugu leaves. don saboda kun san ugu yana ba da jini a jiki. I have crayfish, mm. locust beans, I have boiled eggs. Kin san am shi say the boiled eh, eggs. Eh, okay. Koi ba? Koi ba. To I have tattasai, I have peppers. Eh. green pepper and then green atarido and then mm. crayfish okay so for the order of my dish i'll be using maggi crayfish and then i'll mix it with signature jollof Oh my god. So idan na hada duka biyu kuma me ah. nake jira? Zaki. Say that. that this is. Thank you very much. So we're going right into the cooking. So abin da zamu yi shine idan na sa ruwa akan wuta za mu dafa me spaghetti namu. Sai mun ruwan ka miki ruwa? Yes, ruwa rabi zaki samu. Rabi. So idan muka sa spaghetti first of all Sai next one I'm going to be frying the ayamashi. Kun san sai na soya shi sosai to have that ayamashi flavor. Okay, ki ɗauko mun pan ina yanzu za mu fara soya ayamashe mu kafin nan. Before that, me ne ayamashe? Ban taba jin shi ba fa. <laughs> Okay. so, ina wannan miya soyayyen miya wanda ake dafa ake cin ofada rice da shi? Kin sani? Eh. ofada rice, yeah, ofada sauce. So ana kiran shi is another name for ayamashe. Another name for of other sauce. Kin gane? Yanzu na koya. Bari je in kawo Thank you. So ki kawo mu frying pan yanzu nan? To. Yeah, so I'm going to cut my fish. This is ice fish. Barin daura shi. Yawwa, ki daure mu sai in daura. Eh. Okay, first of all, yanzu sai ta wanke. She's going to wash the fish for me and then we'll flavor our palm oil. Kun gane min ma'anar flavoring? So, palm oil din da zan yi amfani da shi for the she, eh. zan frying ice fish. Kun san ko wani kanshin da yake da shi. So, ina so dish ina zama kanshin wannan fish. So, I'm going to fry it first before I add in my onions and then locust beans. Pan nawa yana kan wuta yanzu nan gashi yayi zafi. First of all, zan add in palm oil nawa. Like I told you earlier, then you frying fish now in the palm oil to get all the flavors of the ice fish. Oh, so now goody. Thank you very much. So I want you to get spoon for me. Okay. So kafin man you zafi, ba ma son ya dinga pupu pupu in nan nanko. So I'm just going to put this in. Bana so ya bata mun waje. Everywhere is clean and I don't want that. Okay, thank you. Ki dan daure mu sai ki bani. To. So wait for this to cook, to fry, sorry. And then ruwanmu yana tafasa. Ina so in saka spaghetti nawa. So we'll be using like half a sachet of spaghetti. To, haka dai ya ishe mu ba mu da yawa a gida. <laughs> So, yanzu Italian suka ga na karya spaghetti na su dinga, woo, why are you breaking this? So, gashi na yana ciki, I'm going to parboil it. I'm going to parboil it to 90%. Okay, Then saboda ina so wannan 10% in ya zama for my sauce. So that okay. it sips all the sauce and everything of the iron mashi. Okay? okay. So gashi nan kifi na ya fara soyuwa. Can you see? Kina jin kanshin kifi? Ina jin kanshin shi wato ina son baki cokali. <laughs> Okay, thank you. Shi yasa nake soya kifin a cikin manjana to get all the flavors of the fish. Okay? While I turn over the fish, I would want to use one cube of my, yeah, hold it, please get oh. a plate for me so that I'm, okay? Oh. Okay. So I'll be using one cube of my crayfish, Maggi crayfish, for the fish so that it soaks all the flavors. You understand? Okay. kuna je jin kanshin ko? A ah, ina jin kanshi o. <laughs> Mutane na gida na san ba kwa jin kanshin amma abin da ya kamata ku yi shine ku yi a gida ku ji yanda nake ji ni ma. so gashi nan yayi ya yayi yayi a'a wannan abincin ki zai dadi o <laughs> na ga kamar kina zumuɗin cin abincin ne Ah, ina jin kanshin shi yes so ne amfanin soya fish in a cikin mai so next thing i'm going to use my onions into the oil, into the same oil. I need the flavors and everything of the fish. Yes. Okay? So, zan soya wannan. Okay, so yanzu za mu saka low cost beans namu shine daddawa. Okay. Daddawa. Yes. <laughs> shine yake bashi wannan flavor wanda like I said zan yi amfani da rabin crayfish. This is half of it and I'll reserve this for later use. Haka ne. Okay. So yanzu ina so ki ɗauki ƙaramin wuka. Ina so ki bani pokes on the egg. Zaki mun haka. Kin gani so that it soaks all the juice na sauce din. So I think wannan namu is ready. Spaghetti. Ah, yes. Wannan ki da daban ne. Oh. Ya ina so ki bani wannan in kin gama. Na zuwa. Kafin nan za mu ƙara a minute or two kafin nan ki gama sai ki kamu wannan sin. To ba damuwa zan kawo ki. Yes. Zan saka tattasai na. Tattasai. Yeah, green tattasai. Eh. And then I I always want to use green peppers. Yana bashi wani kanshi. Eh, okay. Yana okay, bashi so, wani kanshi daban. Yes. Ah. Yes. So this is red pepper tattasai. Amma bai yawa ba? No, no, no, no, no. Eh. In aka ce ayama shi yana magana sauce ne. It's a sauce. Mm. So this is pepper, wato atarugu kenan. Atarugu? Yes. Ah, ina so in duba da kyau ne oh, domin ni ma dafa. Yes, shi ne shine amfanin kallon Maggi Diaries every day every time. Haka ne. Don saboda muna kawo girki kala-kala masu daɗi. Yanzu taliyan mu ya nuna. It's ready. So we're going to strain it and rinse it. Za mu ɗauraye kafin nan mu ajiye. And then ina so in ɗan yi reserving pasta water eh? don saboda idan sauce ɗin ya kame sai mu ɗan sa kaɗan. While we're doing this, sauce namu yana soyuwa. Okay? Yawa, mishi daga nan. So, yes. You have to be very careful when doing this. Like it, Eh. So while this is frying, I want to season it. Okay? So I'm amfani the one cube. So I'm using another one for the sauce. And then I'm going to mix it with Maggie's Signature Jollof. to yanzu dai kun ga wannan yana soyuwa amma ina so in cire wannan tukunya na hmm? in in dan ajiye shi kun san dai wannan asset ne muna son tukunya mai kyau so zan kashe wannan zan yi amfani da wannan okay because i wanted to fry da wuri yanzu na saka magi crayfish nawa zan yi amfani da magi signature jollof nawa kun gan shi nan to add extra flavor and taste okay so sorry biyar min da wannan gashi nan zan yi adi na shi in Don na zuwa bari mai da su a nan okay eh yanzu abin da zamu zamu bringin eggs okay eh za mu sa kwanmu a ciki mun sa eh. akwai incisions a jiki so zai soak in all the juice of the sauce aka ne kin gama da wannan mai da shi eh kin mai da shi so we will bring in our smoked fish But after this is fried for like maybe five more minutes, yes, five more minutes. And this will be for the last part and then the garnish of the ugu, okay? Mm-mm-mm, okay? I think this is ready, yeah, Isa? Yayi? yeah. So bring in uh, smoked fish. Kifi. Hmm. All the orishi-rishi going in. <laughs> oh my God. One kaci shi a azumi kuma so? Ah. Eh? Sai dai ka sha ruwa on it. Ka sha ruwa kai ka kwanta. Kai bacci. So, tun san in aka yi buɗe baki mutum yana son abinci mai taste and flavor. To, barin koma da wannan. Okay. Eh. Okay, so yanzu wannan ya kusa ya soyu. It's mm. almost ready so that we can add in our spaghetti. we We'll bring in back our ice fish, the rest of the crayfish and everything. Sauce namu is ready. and then we're going to bring in our spaghetti, okay? So gashinanya soyu, the aroma and everything is perfect. Seasoning, 100%. Okay. So gashinan yanzu zamu saka spaghetti mu ku tuna dai kar ku dafa shi ya nuna sosai it has to be bai gama dafuwa gaba ɗaya ba. Haka So gashinan. Right, ina soup spoon ɗin nan Ibani. Zai fi daɗin juyawa. done. Okay. Oh. Gashi, now. Yes, thank you. you. Nagode. So, can you see the color of the spaghetti and the sauce mixing all together? Mashallah. So, you know, with Maggie, everyone is welcome. Yes. Yes. Mmm. I just love this. So ki ba mu wannan namu, ki ba mu crayfish, the rest of the crayfish, yes. To. Ba mu wanke wannan bayi. Mu wanke shi? Eh, an wanke na sai muka yanka. To. Oh my God. Har ina spilling na shi don saboda I can't wait for iftar in ci wannan taliyan. Oh, So I'm bringing in ubu leaves because I like ubu. It has a lot of nutrients in it. Yes. And then, can you see the color? The red, oh my God. Everything mixed together. You know what? I'm adding all. <laughs> Inachi ubu soseko? Ah, na son Yes, nima ina son ugu. Yana ba da jini Yeah. So, this is done. ya nuna eh ina so in dan rufe shi kadan kadan kin gane ya eh. steaming so um, i'm bringing back ki rike mu wannan to mun gama da shi mun gama okay so i'm bringing my back my fried fish okay yes to ki ba mu murfi za mu rufe din saboda i want it to steam for like five minutes so that oh, yes to ga murfin mu za mu rufe

don duk girkin mama na da daɗi. Magi, girki mai inganci. Barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda kuke gani, na gama plating abinci na na zuba shi a kwano mai ƙayatarwa wanda zai ba wa mutane sha'awa. Haka. Kina so ki ci ne? A barin sai abu fa I can't wait. <laughs> Ha ni ma dai ina jira ne ai buɗe baki sai in samu in ci abinci na. Masha Allah mun kammala abincinmu mai daɗin ɗanɗano ƙamshi da gina jiki a daidai lokacin buɗe baki. As we navigate through this blessed month of Ramadan, let's spread love, happiness through this shared experience of delightful meals. Stay connected with us on all our social media platforms to stay updated on all our nutritious dishes. Kafin haɗuwar mu a zango na gaba ina muku fatan koshin lafiya yin arzumin Ramadana a cikin kwanciyar hankali. Jazakumullahu khairan ku tuna da magi kowa ana yi masa lale. Ramadan Karim. <laughs>